ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين Hakika farkon ɗakin da aka gina a bayan ƙasa ga mutane gaba ɗaya saboda bautawa Allah shi ne ɗaki mai alfarma wanda yake maka, ɗaki ne mai albarka mai tarin amfani a addini da duniya a cikinsa akwai shirya ga dukkan talikai gaba ɗaya.